wannan ne giwar da ta fada cikin garin maiduguri a lokacin da ambaliyar ruwa ya mamaye garin dabbobi da yawa aka rasa wasu sun mutu wasu kuma har yau sun bata ruwa ya tafi da su ambaliyan dai ta zo ta tafi amma kuma da gaskiya ta bar mu da matsaloli da dama eh, musamman gidan zu yadda muka sani wa'ansu dabbobinmu sun mutu wa'ansu kuma sun samu sun gudu wa'ansu kuma an samu an kama. Yanayi kenan a yanzu bayan da ruwa ya daidaita gidan zu na Maiduguri, shugabar da ma'aikatanta na gidan. Wani suke suna aikin tantancewa, dubawa da kokarin farfaɗo da wajen mai dimbin tarihi. Bayan da za mu iya mu shiga saboda ruwan ya yi yawa, so muka tsaya a gefe. Daga baya muka zo muka nema local um, kwale-kwale wanda za mu iya mu samu mu shiga ruwan mu nema animal namu wanda suke da rai suna so su fita amma sun kasa so mun iya mun yi haka mun cicire sauran animal da mun iya mun cire sauran kuma ba mu iya mun cire su ba sun mutu nan ne gidan giwa taruwan da ƙasa ya yi lokacin ambaliyar da rushewar katangar gidan ta baya hakan ya sa giwar fita zuwa cikin gari tun kafin ministan muhalli ya je maidugurin malam balaraba abbas ya umarci national park service su saka hannu a kai a cika aikin minista kuma shugaban national park ibrahim gwani ya yi gwaninta a kai domin kuwa jami'an nasa ba su ba da kunya ba a maiduguri then on two occasions giwon yana fita har waje so we came here mun assistant nasu yamfa ya je wani jin da ake ce angon doki so Allah da ya takaita abin da ya ayin control nashi bai sami ya shiga cin gari ba muka dawo da shi cikin zu premises in sesosule wasu rahotanni musamman a social media na cewa zaki ya fita lokacin ambaliyar amma idonmu ya gane mana zaki a gidansa kuma yana cikin dabbobin da ba su fita ba a lokacin ambaliyar sai dai yawa da karfin ruwan ya taɓa lafiyarsa a nan ma jami'an shugaba gwani sun tallafa Dayan ɗin bayan da aka samu ambaliya ya dan samu matsala saboda trauma. So shi ne muka yi batin ɗin consultant veterinary doctor. Ya zo ya duba shi for the past three days. So yanzu dai da safen nan mun ga cewa ma shi zaki ya riga ya fita waje ya samu sauki. Shugaban National Park a Maiduguri da babbar sakatariya a ma'aikatar muhalli na jihar Borno sune ne suka jagoranci zagayawarmu na gani da ido an yi asarar dabbobi da yawa wasu sun ɓace wajen ya zamo fili da kango zade ya ɗauki lokaci kafin wajen ya farfado daga wannan mummunar ibtila'i na ruwa a maiduguri can Abuja a ƙoƙarin inganta aikinta. Minista Balaraba Abbas ne ya mika wa National Park Service motoci jib jib da kibari goma sha ɗaya. Shugabanta Ibrahim Gani ya karɓa cike da annurin fuska. Ma'aikaci ya dafa kayan aiki. Akrisal ne dai ta samar da motocin, ƙari da kwamfutocin zamanantar da aikinsu. Alhaji Abdulhamid na Akrisal shi ya taya ministan mika makullan motocin.